Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na hantsin yau Litini 14 ga watan Fabrairu. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar an shirya wani taron an karar da matasa kan yadda za su ci moriyar siyasa cikin mutunci da kwanciyar hankali. Gaskiya kai wannan tahiya ni in ba da na zo ma cikin wannan zaman da muke nan gai ba wannan inci na ma na haraka siyasa ban san shi ba. Amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiyata da kyau cikin siyasa. Kamar kowane hantsin ranar Litinin yau ma za a ji shirin zauren matasan BOA wanda Nasiru Adamu Ilhikaya ke gabatarwa Za kuma a ji sharhin jaridun Najeriya da kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan aiko mana. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi shugaban kasar Amurka Joe Biden ya baiwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky tabbacin goyon bayan Amurka kan batun kare ɗiyaucin Ukraine da kuma kimar yankin ƙasar. A daidai lokacin da Amurka ke cewa barazanar mamayar Ukraine da Rasha take yi na daɗa zama abin da ke iya yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Biden ya yi magana ne ta wayar tarho da shugaban na Ukraine daga Camp David inda yake hutun ƙarshen mako a daidai lokacin da jami'an ƙasashen yamma suke ƙara nuna fargabansu kan yiwuwar shugaban na Rasha Vladimir Putin zai kai hari ma wannan tsohuwar jamhuriyar da ta kasance cikin tarayyar sabiya a cikin 'yan kwanaki masu zuwa a takardar sanarwar fadar white house ta ce biden ya bayyana karara wa shugaba zelensky cewa amurka za ta mayar da martani cikin gaggawa tare da kawayenta da kuma abokan hulɗarta ga duk wani zalunci da rasha za ta yi wa ukraine wasu sojojin kasar mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya lahadi a wani hari da aka kai sansanin su a arewacin kasar wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta a ta bakin sojin kungiyar ta'addanci masu ɗauke da makamai sun kai hari kan sansanin niyafunke da safiyar jiya lahadi suna masu amfani da kalmar da aka saba amfani da ita wajen bayyana masu da'awar jihadin sanarwar ta kara da cewa an kashe mutane biyu a bangaren dakarun mali da ake kira fama a takaice yayin da kuma wasu biyar suka mutu daga masu kai farmakin mutuwar ita ce ta farko da sojojin malin suka ba da sanarwarta tun daga biyar ga watan jiya na janairu lokacin da aka ba da rahoton cewa an kashe mutane shidda yayin da aka yi gama tsakanin watan nuwamba da na disamban bara Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sandan Isra'ila sun fantsama da maraicen jiya Lahadi zuwa cikin unguwannin da ke kusa da birnin Kudus da ake zaman ɗarɗar domin shawo kan tarzomar da ake yi a tsakanin wasu Yahudawa 'yan tsananin kishin ƙasa da falasɗina mazauna wuraren. an yi yamutsin ne a garin sheikh jarrah mai fama da kwaramniya inda an rangamar da aka yi bara ta haddasa wani yakin kwana sha ɗaya a tsakanin isra'ila da mayakan sa kan kungiyar hamas a yankin zirin gaza dandazon iyalan falistinawa a garin na sheikh jarrah da sauran masu makwabtaka a gabashin birnin kudus suna cikin hatsarin yiwuwar kungiyoyin yahudawa 'yan kama wuri zauna za su tada su daga wurarensu yayin da kuma tankiyar da ake yi a tsakanin sassan biyu take rikidewa zuwa tarzoma a rangamar baya-bayan nan ta barke ne dai bayan da a ƙarshen mako aka kona gidan wani ɗan kama wuri zauna an jima kaɗan hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu nufi jamhuriyar niger inda aka shirya ma matasa taron koya musu yadda za su rika dago masu yunkurin ci da gumunsu da kuma yadda za su kauce masu silabar ma gare ka. Lura da mahimmancin gudunmuwar da matasa ke bayarwa wajen yada manufofin jam'iyyun siyasa a fagen siyasar jamhuriyar Nijar. ya sa kungiyar alternative espacito yan shirya taron horo ga wasu gumman matasa don ganar da su hanyoyin kaucewa fadawa tarkon 'yan siyasar da ke ci da gumin magoya bayan su kamar yadda mamba a kungiyar ta alternative kakatu dagwani ya bayyana min ana zancen kullum ya matasa za su kawo su cikin harkar siyasa a kasar mu ta niger. su kawai in ana zabe ne ake ce musu su zo su yi kaza da kaza ana wariya da su ya za su yi su gane wonsu abubuwa miye ne siyasa ta kuma tun kana so kai siyasa dole sai kai da kanka kana da sani mu'amala ta tsakanin matasa da shugabannin jam'iyyu da batun yancin matasa a jam'iyyun siyasa da haƙin da ya rataya a wuyansu su a jam'iyyance na daga cikin abubuwan da aka tantauna a kansu a ranakun farkon wannan zama rashida ango na wakilcin jam'iyyar mpn kishin kasa ta bangaren adawa a wannan haduwa gaskiya ka yi wannan tahiya ni in ba da na zo ma cikin wannan zaman da muke nan gai ba wani inci na ma na haraka siyasa ban san shi ba amma da muka fara zama cikin wannan taro gaskiya na samu hasken tahiyata da kyau cikin siyasa Rema mun samu karuwa samun masaniya akan yanayin tafiyar siyasar duniya a yau da hulɗar ƙasa da ƙasa abu ne da ya zama wajibi ga dukkan wani mai fatan jagorancin jama'a a wannan zamani saboda haka aka saka wannan maudu'i a jerin abubuwan da za a baje a kan teburin wannan haduwa sunana nurudin adamu eh, ina cikin mutanen da movement tous pour la republique ya aiko wajen wanga formation taron lalle alhamdulillah que mun samu mutane da suna da experience kin ana nan gwada munu menene ya kamata mu yi menene bai kamata mu yi cikin harkan siyasa wayar da kan matasa a game da tafiyar sha'anin siyasa wani abu ne da jam'in siyasa ka iya yi wa wata karkatacciyar fasara mafari kenan kungiyar da ta shirya wannan haduwa ke kare kanta daga dukkan wani zargi lalle wannan abu ne wanda da sun son samu ne su jam'iyoyin siyasa su su za su yi tunda militan ne mutanen su ne su ne su amma cikin tahiyar kasa mu ma kungiyoyin fara da muna da dama muna iya mu kawo gudunmuwa mu dan mu kama musu cikin aikin da suke yi ba ce musu muke ba su zo su kawo wani zanga-zanga a cikin jami'in su a'a bayan wannan taro na tsawon makonni biyu mahalartansa za su yada abubuwan da suka koya domin sauran takwarorinsu matasa na jam'iyyu daban-daban ta yadda za a ƙara samun wayoyin matasan da suka lakanci takun da zai kare su daga bangar siyasa ko turin motar siyasa da dai sauran ɗabi'un da ke dabaibaye ci gaban matasa a ƙasar da kashi saba'in daga cikin ɗari na al'ummar ta matasa ne. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. gaida Suleiman Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya. 'Yan sanda a gabashin Pakistan sun faɗa jiya Lahadi cewa sun kama mutane masu yawa da ake zargi suna da alaƙa da kashe wani mutum mai taɓin hankali wanda aka zarga da kone littafin Alkur'ani mai tsarki. an yi kamen ne kwana guda bayan afkuwar kisan a gundumar kanewal da ke cikin lardin punjabi inda 'yan sanda suka ce wani gungun mutane da suka fusata su wajen ɗari uku suka gallaza wa mutumin da ake zargi da aikata sabo inda suka rika jifarsa da duwatsu suna dukansa da rodi daga bisani kuma suka rataye gawarsa a bishiya 'yan sandan sun ce wanda wannan abin ya wakana a kan shi shine mushtaq ahmad dan shekaru 41 wanda aka ba da rahoton cewa ya dage yana ta jaddada cewa bai aikata wannan laifin ba yayin da ake ta kai masa farmakin. Tsohon shugaban Afghanistan Hamid Karzai ya bi sahun shugabannin Taliban jiya Lahadi wajen yin kira ga Amurka da ta sake nazarin shawarar da ta yanki ta ba da izinin yin amfani da rabin kadarorin kasar dala biliyan bakwai da aka rike a kasashen waje wanda aka ware domin iyalan waɗanda harin sha 11 ga watan satumba shekarar 2001 ya ritsa da su al'ummar afghanistan suna jin raɗaɗin da iyalai da abokan arziki waɗanda suka rasa rayukansu suke ji a sanadiyar bala'in na sha 11 ga watan satumba muna jajanta musu a lafazin karzai yayin wata ganawa da manema labarai duk da haka karzai ya ce mutanen afghanistan su ne waɗanda suka fi rasa iyalansu saboda haka rike kudaden ko kuma kama kudaden al'ummar afghanistan din da wannan sunan to zalunci ne da rashin adalci ga al'ummar afghanistan to a gaida hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. kada fa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja za mu ci gaba da kawo bayanan matasan kan matsalolin da sukan bijiro a sanadiyar tazarar ƙalubalen tsaro. Matasan sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu mama balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa, sai kuma Sambo Jibrin Sambaja da Adamawa, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kusfa Zaria, Buhari Yunusa Kumuriya, Ya'u Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Nyanya, Anas Sani Kafinta da Yasira Yusuf. Yanzu za mu mika na'urar magana ga Ya'u Yakubu Yobe. Za mu ga wannan abu fa a matsayin mu na matasa kamata mu yi aiki da kwakwalwa da kuma tunaninmu. Mu tabbatar da cewa wannan abu kawai ana so a gwada kawunanmu ne a haɗa kawunanmu a kawo mana wasu bambance-bambance waɗanda ba mu ba mu san da su ba. In ban manta ba a yankin arewa maso gabacin Najeriya wannan abu ya fito sun fito mana da salo ne an ga Maiduguri irin bangaren kasuwanci da kuma irin ababen ci gaba wanda jihar maiduguri take daga ciki allah ji kan um, marigayi umaru musa yar adu'a da ya fito da wannan hanya jihar Maiduguri ko jihar Borno jihar Borno Allah ji kan Umaru Musa yar Aduwa ya fito da zai haɓaka wannan yanki amma sai aka fito mana da abun ta cikin wani sabo ko kuma ta cikin wani salo na siga wanda ake so a kawo mana mu tsangwami junanmu sai aka ingiza yaren da suke wannan gefe wato ma'ana kanurai ko in ce bare bari da suke wannan sashe sai aka yi amfani da wannan damar aka fake aka ce ai yaran su ne suke wannan abubuwa sannan yanzu in muka la'akari yadda abun ya dawo arewa maso yammacin najeriya sai aka zo neman a gwara kanmu mu matasa a sake sauya mana tunani sai aka zo da sabon salo aka ce a wannan abu kabilar fulani ne ke yin wannan abu to sannan abun ban haushi da ban takaici anan shine in muka yi duba da wannan ƙasa mu ta najeriya ina kallon wa'annan kabilu bai kamata a ce an ɗauko karin tsana ko tsangwama an ɗora mu al'ummar fulani yadda za mu huto a cikin idan za mu faɗa wa junanmu gaskiya akan wannan maganganu hakikanin gaskiya duk da dai ana danganta abun da yare to amma cewa ai akwai yaran akwai ɓata gari a cikin yaran kwarai ban ce maganan ɓata garin nan su ne ake magana a kansu ba wai maganan cewa a kai kana maganan cewa a fulanin gaba ɗaya ba su da laifi ba ai ba na wanki ba fa na wanke fulani ba ne amma in muka duba in muka duba abu ne wanda yanzu haka in ka je ka jihar Zamfara ka je jihar Zamfara kai ba ba Zamfare ne in ka je jihar Zamfara in ka je jihar Zamfara in ka je in ka je jihar Zamfara zaka ga duk lokacin da ba fulata ne shigo ko da kasuwa ne zaka ga haushin sa ake ji wasu ma bin Fulani suke suna koran su suna dukan su saboda an ce Fulani su ne kidnappers kuma Yobe bari mu koma kan Adamu naga kana nema wato ni ina ganin kamar duk kuna tuya ne kuna manta da albasa babu waɗanda inda an yi tuya ba albasa tuyar ba ta yi ba saboda me babu waɗanda ya kamata mu kalubalanta yanzu illa shugabanni da sarakunan da malaman mu su ya kamata mu sa a gaba domin me dan su kawo mana wannan ɗauki domin wallahi akwai abin da ya faru kwana kwana nan abin da ya faru kwana kwana a yobe wanda yake ba filatani ne ya je ya samu gonar shinkafa na noman rani da ake yi ya shiga ya sa shanu suka dinga ci a wani ƙauye da aka kama fulanin wasu suka gudu wasu kuma aka kama su me suka yi ɗaukar waya ba fulatanin ya yi wallahi wani ya ce ba zai magana da hakimi ba a ji a kai ma sarkin gari a kai ma sarkin gari ya ce kai sorbit ɗin waɗannan talaka hanka da aka abin ka ba fulatanin su cinye abin da su cinye. wani ne ba da wani umarni. shugaban wani sarki ba wani abu ne a goye ba. to ai abu ne. wannan adamu wato abu ne na waya ba za mu tabbatar da faruwar wannan abun ba saboda haka ba mu da wata shaida a nan. akwai dalilai da yawa. ana sani kafinta mun dakace kan wannan domin kusan muna ɗaukar abun bisa tsari gaskiya ne so assalamu alaikum a gaskiya ni abin da nake fahimta ba ma bangaren su ba wannan al'amarin da yake faruwa a najeriya dab ake da a koma rayuwa irin ta namun daji wato mai karfi ya iya murkushe mai karfi a duk inda yake ko ma ce ya murkushe mara karfi in ka duba zaka ga yanzu haka ake tafiya hatta su kansu sarakunan wanda ba shi ake ganin na ƙasa ne bai isa ya faɗa a jibi komai gaskiyarsa mara gaskiya zai iya zuwa ya faɗa abin da yake so kuma haka za a yi to wannan rayuwar gaskiya mu muna ganin kawai addu'a ita ce mafita amma shugabannin mu ba da gaske suke ba yan siyasa ba da gaske suke ba ya eh, eh, sura kwanaki akwai eh, zamto cewa su ma malaman addinan nan su ya kamata a ce suna shigowa cikin wannan al'amari suna tsawatarwa domin kuwa akwai mabiyansu sosai a cikin abun yau akwai wanda ya bada bayanin cewa dan uwa kabiru ya yi magana cewa cikin wayannan shugabanni domin a cikin wayannan sauran shugabanni na 'yan ta'adda wani ya yi haɗa maulidi ya ce a zo a yi maulidi kaga kenan ya danganta abun ya danganta abin da addini yau ba mu ji wasu malamai daga ciki sun fito sun tsawatar akan wannan ko kowane bangare ba amma ga wannan abun akwai wani abun na malamai su shigo abun malamai da su gum da bakin su ma game da irin wannan al'amarin saboda malamai sun yi bakin jini game da irin abubuwan da suke faɗa tun daga farkon siyasa zuwa yanzu da haka malamai su cire bakin su daga wannan al'amarin da yake faruwa a ƙasar nan gaskiya saboda yanzu malamai ne ina ba su shawara ma da su shiru da bakin su malaman ma kwata-kwata ba sa wa'azi akan ta'addanci ta'addancin da ake yi sai dai in talaka ya yi abu su malaman za ka ji suna faɗakarwa a kai akwai wani malami da kwanan nan ban taɓa ji yayi wa'azi akan yana jawo hankalin matasan arewa akan abubuwan da suke ta'addanci ba kyau waye ba amma da aka fasa wani nescash ankari yana kuka Eh, da yake yana kuka yana cewa yanzu talakawa sun kai lalacewar siya menene ba ina bibiyan shi saboda ina yawan kallon sunna tv akan abu ba abin kirki ba za ka ji yana kuka amma bai taba faɗakarwa akan abin da yake faruwa da talakawa shirin su ai kuma ba daidai bane mutane ana gobara su rike kwami ko su taimaka su taimaka a kwashi kaya lokacin da aka kona mutane yana ina lokacin da aka kona mutane duk wannan me yasa bai fito yayi kuka ba wannan sace-sace da me yasa bai fito ya yi kuka ya faɗa karba sai lokacin da aka zo ana sata ne zai zauna yana kuka ai shugabanni ne suka jefa talaka cikin wannan hali assalamu alaikum hajji asibin mai zani kasuwar nasarawa memba na wannan kungiya na mabuta to me zaki ki ce kan wannan darasi don kusan eh, kowa wannan al'amarin ya shafe shi har matsalar tsaron nan ba babba ba yaro kowa zai iya fadawa wannan tarkon shi yasa masana suke cewa kowa sai ya sa hannu wajen wato kawo maslaha lamarin salamu alaikum dole ce wani abu ko da ke a nan kasar namu kuma muna zaman ɗarɗar ne amma muna biya hanyar muna bi hanyar kano zuwa wurin sayayya amma ba cikin kwanciyar hankali ba ko kwanan nan sanda aka yi artabu da wata aminiyata allah ne kubatar da su to na farko matasa musamman 'yan arewa don allah su yi karatun don allah su yi karatun ta natsu su yi tunani su tuna fa arewa kasansu ne ba su da inda za su najeriya arewa gida ne gida na gado kuma yan arewa su yi tunani masu raunin zuciyar nan wanda suka ga baki daya zuciyarsu ta mace ba imani 'yan kasan kudu kallon mu suke yi suna sa baki a ƙasa suna dariya suna mana nuni da wannan addini namu addini ma ba sahihi ne ba a bakinsu saboda in dan musulmi wai ya kashe dan uwan shi musulmi kuma duk a cikin kashe-kashen da ake yin nan ba mai sunan kristen ko na yarbawa ko na inyamurai ko a cikin kristen din arewa sam daga sunan musulmi sai dan musulmi kuma musulmi dan arewa abin shi ai wannan abin kunya ne abin takaici a kasuwa makota na inyamurai ne yanayin da muke da su muke ciki da su da yanzu ba haka ne ba saboda sun rena mana sun rena mana addininmu sun rena mana al'adunmu muna kirarin mu hausawa mu musulmai amma kuma ga irin abin da musulmi ike yi musulmi na kashe ɗan uwan shi musulmi suna mana alƙara wannan abin takaici abun kunya da manyanmu na arewa da manyan malamanmu in short kuma ai akwai babba babban malami wanda ya daure ma wannan 'yan ta'adda A sauraro a nan za mu dasa aya a shirin wannan makon. Makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Yanzu kuma ga baban gida jibrin da sharhin jaridun Najeriya. sharhin jaridar ne na yau da jaridar da Guardian. Daya daga cikin manyan labaran jaridar da Guardian na cewa kotun kolin tarayyar Najeriya ta yi watsi da wani doka da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu da ke umartar samun yanci ga kotuna da majalisun jihohin Najeriya. A karar da gwamnonin Najeriya suka shigar gaban kotun sun buƙaci kotu ta yi watsi da wannan doka na shugaban kasa kuma a hukuncin da daya daga cikin manyan alkalan kotun Justice Muhammad Dattijo ya karanta wanda alkalai shida daga cikin bakwai suka amince da shi ya tabbatar cewa lallai shugaban kasa ya karya doka na kundin tsarin mulkin kasa na shekarar 1999 don haka babban dokar shugaban kasa mai lamba goma baya bisa ka'ida sai kuma jaridar premium times ake buga ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaranta na cewa kasar birtaniya ta bayyana aniyarta na haɗa kai da gwamnatin najeriya domin tabbatar da tsaro a kasar minista mai kula da nahiyar afirka vicky ford ita ce ta sanar da hakan a hira da ta yi da wani gidan talabijin na najeriya mai suna a rise news minista da ta bayyana cewa a shirye gwamnatin birtaniya take ta haɗa kai da gwamnatin najeriya wajen tabbatar da tsaro a ƙasar ganin yadda harkar tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa minista vicky ford ta bayyana cewa birtaniya tana buƙatar najeriya ta bayyana mata irin gudunmuwar da take buƙata daga gare ta domin tallafa mata sai kuma jaridar disney ɗaya daga cikin manyan labaranta na ƙarshen mako na cewa akalla mutane 138 ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 101 kuma aka yi garkuwa da su a sassa daban-daban na najeriya a cewar wani rahoto da tsohon jakadan amurka a najeriya mr john campbell fitar ji jaridar ta day wannan dai ya nuna karuwar ayyuka na ta'addanci da ke gudana a najeriya a 'yan makonnin nan sai dai a waje ɗaya kuma jami'an tsaro sun kashe akalla 'yan bindiga 124 da dai a mako guda da ya gabata karshen makon nan ma dai sai da 'yan bindiga suka sace wani hakimi na garin bobi a jihar naija da ke karamar hukumar marga daya daga cikin ƙananan hukumomin da yanzu haka 'yan bindiga suka kewaye sai kuma jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi watsi da shawarorin da wasu gwamnonin jam'iyyar apc suka gabatar masa na zaben daya daga cikin dan takararsu a matsayin shugaban jam'iyyar apc a zaben da za a gudanar a ranar 26 na zaben shugaban shugabannin jam'iyyar ta apc da jaridar the nation ta ruwaito majiyarta a fadar shugaban kasa na cewa gwamnonin na bukatar shugaban kasa ya sa wa dan takararsu albarka ne abinda kuma shugaban kasan ya ce ba zai yiwu ba yanzu ka dai akwai tsaffin gwamnoni da tsaffin ministoci da kuma 'yan majalisu da ke neman wannan mukami na shugabancin jam'iyyar ta apc mai mulki babban jibrin murai amurka daga lagos Yanzu kuma lokaci ya yi da za mu ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Assalamu alaikum gidan rediyon muryar Amurka suna na gamba baran fatasu daga tsohuwar kasuwa a cikin tsakiyar garin fatasu. a yau na so ne kira don Allah don annabi mai duk tsoron Allah mu gyara halayen mu. irin abubuwan da yake faruwa yanzu a ƙasar nan abin akwai tashin hankali akwai ban tsoro kowa ya kwan me kowa ya koma ga Allah mu ta iskan gifari mu ta addu'o'i Allah ya ce mana amma wallahi tallahi rashin kyawawan halaye da al'umma suke yi abin babu kyau ba zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya babu taimako babu kyautatawa tsakanin makwabci da makwabci da yaro da mai gidansa ba zaman kyautatawa na amana to wannan abin fa ba zai mana kyau ba kowa su yake sai yayi kuɗi kwanci kowane hali sai ba za mu ga daidai ba da fatan Allah ya mana Allah ba mu halaltar mu duk abin da za mu samu na haramu. Allah kada da ba mu shi Allah Allah ba mu na halaltar mu Allah ba mu ikon kiyaye dokokin da Allah tsara mana na gode gidan rediyo muryar amurka suna na gamba barau sun daga tsohuwar kasuwa garin fatar Assalamu alaikum sashen Hausa wajen Amurka. Sunana Muhammad Awal dukawa daga Zaria. Don Allah ku ban dama bayyana wani na ko shawara ga gwamnatin Najeriya akan yan bindiga da suke yakin arewa. Ina son zan kalli wannan abubuwa da ita masira. Wannan kamar ana yakin arewa ne ba. Masu nasa yaƙi arewa da ba su samu dama ba. Kuma yanzu sun samu dama suna yakin arewa. tambayar da nake son in gwamnati sun gwamnati ba ta daga sarakuna ba su kuma sarakuna ba su yadda da mafarauta da yan banga ba shin gwamnati ba za ta jihar da ake wannan batunar a ɗaya bindigogin da su ɗin yan ta'adda suke zuwa su a ba yan banga da mafarauta a sa sojoji da yan sanda su jagorancin wa'annan yara na musu jefi a wannan mutane domin abin da wa'annan mafarauta da yan banga za su yi da ya jami'in tsaron da ake sawa da su yi to me zai hana gwamnati collaboration din sojoji da yan sanda da su ɗan bangan amma ba da wani da doka ba a ba su manyan bindigogi in an je an jawo operation a yi hannu over gwamnati shin gwamnati ba ta yi wani ba kuma su masarauta masarauta ko kuma su masu rawani ai sun san duka wani yana kirki da za a ɗauki makami a bashi sun san da kuma ɗan banga kuma ba a ce an ba su makamin zinin da mani su zauna hannun su a ba su makamin da za a za a tafi yaƙi su zo su ɗauki duk irin makamin da hannun da suke so su zuba aljihu a tafi yaƙi in an dawo a zo a ba gwamnati kayan ta shi ne kaɗai hanyar da za a magance wannan tsaro amma wannan gwamnati take ɗiba kuɗi take ta haraji take karanta mutane ake gani kuɗi a tsaro to in gwamnati za ta dinga haka su kara duhu ba za a gano wannan matsalar ba na farko dai a yi soki da haraji da tsadar rayuwa da talakawa ya zama to an samu sauƙin rayuwa ko ne a sauko da shi ba bayan da ƙarfa shi ba. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amman a takaice. jiya lahadi shugaban kasar amurka joe biden ya baiwa shugaban ukraine volodymyr zelensky tabbacin goyon bayan amurka kan batun kare yaucin ukraine da kuma kimar yankin kasar a daidai lokacin da amurka ke cewa barazanar mamayar ukraine da rasha take yi na daɗa zama abin da ke iya yiwuwa a cikin 'yan kwanaki masu zuwa wasu sojojin ƙasar mali guda biyu sun rasa rayukansu da safiyar jiya lahadi a wani hari da aka kai sansaninsu a arewacin ƙasar. wanda ake zargin masu tsatsauran ra'ayin addini da kaiwa kamar yadda sojojin suka sanar a kafafen sada zumunta. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi. Amma idan Allah ya kai mu an jima da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Salaman Abo da ya haɗa sai kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fata alheri. Wasalam.